الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله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 أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بسم الله الرحمن الرحيم إخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك تلك آيات الكتاب الحكيم وتنجم وإن سمي سنتي كسكري سمي سنتي منتوى سمي سنتي جاهلتي سمي آل آية للتافي من حكمة آل آية القرآن من جرمه Allah Ubangiji ya saukar da shi hudan saboda ya kasance shari'a wa rahmatan kuma ya kasance rahma ga waɗanda sun rungure shi sun imani da shi lil muhsinin ga waɗanda sun ihsani sun kyautata imaninsu sun kyautata ibadarsu الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون sifofin waɗanda Allah Ubangiji ya saukar da alƙur'ani mai hikima a zuwa gare su kuma ya kasance a bar shari'a da kuma rahma gare su su ne muhsinai masu kyautatawa cikin ibadarsu da su na imani su ne wane ne allazina yuqimuna salata waɗanda suna tsayi da sallah daidai da rukunanta da sharuɗanta bisa lokutanta yuqimuna salata wa yutuna zakata kuma suna hidda zakar dukiyar da Allah ya ba su su ba wato fakirai da musakai haƙƙinsu wanda Allah ya faranta musu ya ba su wa hum bil akhirati hum kuma sun kasance game da lahira game da ranar ƙarshe suna masu yaƙini ba sa kokonto ba sa shakka أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن أكا أنبتا سوني واتو واتو سنكسر تأبي سكان شريعة daga Ubangijinsu, kuma su ne masu rabo gobe a lahira. Allah Ubangiji ya sanya wannan Alƙur'ani shiriya ne da kuma abin waraka da kuma rahma ga masu kyautatawa. masu kyautata da ya ambace su nan din su ne suna kyautata ayyukansu wajen bin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ko ka ce wajen bin shari'ar Allah sun tsaye da salloli daidai fardun salloli da iyakokinsu da sharuɗansu da rukunansu da duk abin da ya cikin cikinsu haka nan kuma abin da ya santa ko ya biyo bayansu na fili na alheri nafiloli waɗanda an rattaba su isa farillo da kuma nafilfili haka na neman kusanta da Allah Ubangiji maɗaukakin sarki. Sannan kuma su waɗannan su ne waɗanda sun fi da zakka wadda aka faranta a kansu ga waɗanda sun cancanta. Sannan kuma suna sada zumunta na danginsu makusanta. Sannan kuma sun hakikance da cewa da kai sakamako akan waɗannan ayyukan alheri gobe a lahira kuma waɗannan mutane su ne waɗanda sun kwaɗayi ta ɗorin samun wato ladar Allah ba don riya ba ba don komai ba a'a suna yi ne saboda Allah ta wa ta'ala to duk mutum da ya aikata waɗannan ayyuka da aka ambata ya gyara zuciyarsa ya cika shi da hasken imani da yaƙini ya idar da duk abin da aka ce ya idar ya nisanci duk abin da aka ce ya bari waɗannan mutane da aka ambata su ne waɗanda sun kasance a hudan min rabin sun kasance a bisa shiriya daga ubangijin wato sun kasance bisa basira daga Allah tabaraka wa ta'ala suna bin hanya madaidaici wa wadihi wa ulaika humul muflihun سوني ne waɗanda suna sun دنيا duniya ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين ويتخذها هزؤا ويتخذها هزؤا dukansu suna daga cikin bakwai wa minan nasi kai ka samu daga cikin mutane maimakon su karanta alƙur'ani su ji daɗinsa su fahimci abin da ya zo a ciki su bi shi su samu rabo na duniya da lahira da aka kai ka samu cikinsu waɗanda suke sayan wato nahwar hadisi zancen banza wato suna sayan kwarakwarai ko kuma dai bayi mata masu waka a zamanin da ko kuma suna sayan aloli na waka wato ababen kiɗe-kiɗe da sauransu don wato ɗaya daga cikin dai mutanen jahiliya a makka yanayin haka kamar yadda aka bayyana shi mun bayyana shi a da can wato ya tafi zaɓe ilmi wato don ya ɓadda mutane bisa tafarkin ɓata ba tare da bin ilimi ba kuma ya maida tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala din nan abin wasa ko kuma abin ba'a wato karatun alqur'ani ulaika lahum azabun muhin Allah ubangiji ya tanadar ma waɗannan azaba mai wulakantarwa mai kaskantarwa وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وإذا تتلى عليه لا أنكر أن تامس آيهم واتو القرآن ولا مستكبرا سيك قيش ينا جوي بايا كأن لم يسمع كمر بالجيس بيجي آيهم با كأن في أذنيه وقرا كوكما كاتي أكوي نوم جي أتكين كل واسا وشي ونن فبشره عذاب أليم ka yi mishi albishiri ko kuma ka yi mishi ka bushara da azaba matsananci ko kuma mai tsanani ubangiji ya faɗa cikin wata aya kuma Allahu nazzala ahsanal hadith shine alqur'ani Allah ubangiji ya saukar muku abin wato zance mafi kyawu mafi daidaita ahsanal hadith kitabun mutashabihan mathani ya saukar muku da littafi wato shine alqur'ani ayoyinsa suna kama da juna ko wato kuma kowace aya misali kusan an maimaita ta sau biyu fiye da haka tafshairu min hudulubul lazina yakhshawna rabbahum idan ana karanta shi sai ka ga gashin jikin waɗanda suna tsoron ubangijinsu yana tashi saboda girmama alqur'ani thumma talinu juluduhum sannan kuma su yi sauki su koma ga Allah wa qulubu da zukatansu ila zikrillahi bisa ambaton Allah ذلك هدى الله wannan shine shiryar Allah ana karatun Qur'ani ka saurare shi jikinka yi sanyi zuciyarka ya rike sosai to wannan shine shiriyar Allah Allah yana shiryar da shi wanda ya so yarda da shi cikin bayinsa wa man yudlilillahu duk mutumin da Allah bai rubuta masa shiriya ba kuwa hmm, fama lahu min hal ba da mai shiryarwa wato duk mutumin da Allah bai shiryar da shi ba ko me za ka yi masa ba za ka iya raka shiryar da shi ba sai ka gaya ya bar jin alkur'ani kuma yana jin waƙoƙi yana jin kiɗe-kiɗe da sauransu wannan tun zamanin da kuma har yanzu har gobe haka ake amma abin da ake so mutum kada ya faɗa cikin waɗannan abubuwan nan na kaɗe-kaɗe suna da suna dalili wani lokaci wani lokaci ana ana jin su misali dai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina an tare shi an tare shi yara da kuma manya mata maza dukansu sun tari annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce menene suna ce qala al-badru alaina min thaniyati wada'i wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuha al-mab'uth fina jita lil amri al-muta'i izuwa dai karshen wannan waka wata kuma tana tana kidi wato da ganganta tana kidi tana rawa tana ce wahal alayya wai hakum idza lahawtu min haraj annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mata la haraja la haraja wato ba laifi ba laifi ki ci gaba da abin kike na farin ciki to kaga wannan ba wai an ɗauke shi al'ada kullum ana yi ba a'a ga wannan munasaba idan za fita yaƙi ana irin wannan waka wani lokaci قال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا zuwa dai ƙarshe wannan duka ana yin su haka lokacin da ana tona wato ramin handa sahabai suna ta waka ana ta rera waɗannan abubuwa irin wannan duk ba hana ba haka nan kuma idan ba babba yana zuwa ana tare shi ko mayaka suna fita yaƙi ana raka su da irin waɗannan kiɗe-kiɗe suna dawa ana tare ana tare su da irin waɗannan abubuwa ana ɗaura ɗaurin aure lokacin da bikin aure ana bikin aure ana irin waɗannan abubuwa saboda a yaɗa labarin auren wane ga wance saboda a san dai a bambanta tsakanin zina da kuma auren sunna to wayannan wurare ana iya yin waɗannan abubuwa wato na kiɗe-kiɗe amma mai ga kiɗe-kiɗen al'ada wurin mutum ko kuma a ji a sayi wato 'yan mata masu waka masu rera waka a zamanin jahiliya haka ake yi wannan shine idan an saye su da mutum wato a yi gasa da ƙur'ani to anan allah ubangiji yana haramta su kuma abin ba zai zama mai kyau ba shine dai anan wato allah ubangiji yana cewa minan nasi man yashtari lahu alhadisi yudilla an sabilillah ubangiji bai ambaci mutum guda ba yake daga cikin mutane yana nufin ga dukkan mutane masu yin haka din nan abin zai shafe su إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ubangiji yana cewa lalle sani waɗanda sun imani kuma sun aikata ayyuka na ƙwarai daga cikin bayina lahum jannatun na'im wato Allah ya tanadar musu jin daɗi ko kuma zaman daɗi a cikin aljanna wadda ta ƙunshi dukkan nau'o'in daɗin da ɗan adam zai ke daɗi idan sun shiga daɗin nan na gidajen aljanna da abin da aka samu a cikinta abin da Allah ƙaddara shi ga masu tsoronsa duk abin da ya shafi dai abin jin daɗi ga baki ɗayansa wato duk wani abin da zai sa farin ciki abinci ne abin sha ne tufafi ne wurin zama ne ababen hawa ne mata ne a'a kyawun abubuwa kayan yanayi ne har waƙoƙin da aka ambata nan dukansu a cikin aljanna akwai su amma ana yin su bisa hanyar da Allah ya so ya yarda da shi sai waɗanda sun imani kuma sun aikata ayyuka salihai wato ayyuka na ƙwarai lahum jannatun na'im Allah ubangi ya shirya musu ya gadar musu da janna mai ni'ima na fiya. su madawwama ne a cikinta gobe a lahira mhm. khalidina fiha wa'da Allah haqqan a su madawwama ne a cikin wannan aljanna idan sun shiga ba za su fita ba kuma wannan alƙawari ne tabbatacce daga Allah wa huwa al-azizul hakim Allah shi ne mabwayi mai hikma خلق السماوات بغير عمد ترونها يا قوة أنك بوتا وبنكي kuna zato gumaka suna da iko yin wani abu ko ana wani abu ku mai da hankali ku saurare ni in ji alƙur'ani ko kuma in ji ubangiji maɗaukakin sarki allah shi ne halicci sammai ga baki ɗayansu ba tare da wani fila ba ba fila haka dai ya tsaida su suna nan suna tsaye da kansu ba ba sa wani hafsashin gini ko wani abin nan ba a ƙarƙashinsu ba kuna ganin su waɗannan sammai kuna ganin su wa alqa bil ardi rawasiya kuma ya halicci kasa dungulen kasa din nan kaman bol gashi ya halicce ta tana iwo a cikin sarari ita kanta ita kasar ita ma bai sa mata wani abu sai dai saboda iwon da take yi watakila ta karkata wata ta yi kaɗan ya sa muku duwatsu manya-manya a ta, saboda wato su tsaida ita wuri guda ko kuma su ƙarfafa ta ko kuma su tabbatar da zaman ta wuri guda mhm. kuma ya yada a cikin wannan ƙasa daga duk wani nau'i na dabban da take tafiya ko wani iri a cikin ƙasar ba kurum dabbobi na waje ba na tudu ba a'a har da na ruwa da tsuntsaye a sarari duk Allah shi ne ya halitte su ba mutum guda zai ce waɗannan ba halittar Allah ba. Mhm. وأنزلنا وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم دون الله شيء يعني تسمي شيء يعني تكسا شيء يعني تدواسو Allah Ubangiji shi ya halicci sauran dabbobi duk da baki ɗaya, shi ne ya halicci itatuwa da sauran tsirrai duk da baki ɗaya, ne ya halicci koguna da tekuna da duk abin da yake cikin su na kifaye da manya-manyan dabbobi shi kaɗai ne ya yi waɗannan abubuwa duka allah shi ne ya halicci mutum ya halici aljannu ya halici mala'iku Allah shi ne wanda ya yi waɗannan abubuwa duka kuma shi ne ya saukar da ruwa daga sama wanda aka tsirar da shi daga dukkan abin da ake bukatansa na biyu biyu wato abubuwa wato da kuma tare da karinci ko kuma da tsirai na ƙasa waɗanda suna kyautatawa ko kuma mutum zai samu a cikinsu duk abin da zai amfani da shi shin wannan duka halittar Allah ne ku nuna min ya ku gumaka da masu bauta musu ku nuna min fa'arudi ma da halaka da zai ku nuna mini abin da wa'inda su ba Allah ba kuna bauta musu din nan sun halicci ne menene abin da suka halitta بل الظالمون في ضلال مبين a'a الظالمين hakika sun kasance a cikin wato bata bayyananniya ko kuma bayanan na duka daɗe ne ولقد آتينا لقمان الحكمة na اشكر لله Allah Ubangiji yana nuna mana cewa shi yakan ɗaukaka wani daga cikin bayansa, ba sai lalle zama ɗan wane ko jikan wane ko kuma shugaban wata ƙabila ko jama'a ko abin nan ba ne, a'a ya so ya yarda Sai ɗaukaka mutumin da ya so ɗaukakarsa daga cikin halittarsa ba dole sai mutumin nan ya zama wani abu yana da kima a gun mutane ba to Luqman yana da cikin waɗanda Allah ubangiji ya ɗaukaka su ya ba su daraja ya darajanta su ya koya musu hikima da ilimi da fahimta na ta kwarai babu irin shi a cikin waɗanda dai sai zamani guda mutum ba annabi ba ba manzo ba amma Allah ubangiji zai ba shi wannan darajar fahimta na abubuwa da hikima wato abu ne wanda yake yana ba da mamaki wa laqad atayna luqman al-hikmata hakika mun baiwa luqman hikma hikima kuwa ilimi wanda yake wadatacce wanda kuma isasshe wanda kuma tabbatacce wanda zai sa mai shi ya faɗi daidai ya aikata daidai ya yi komai da komai daidai ya yi tunanin daidai ya yi bayani daidai wato ita ce hikima ka ajiye kowane irin abu a inda ya kamata ka ajiye shi Allah Ubangiji bayan ya bashi irin wannan ilimi da fahimta ya ce masa a Lilla. ka gode wa Allah kan neman da Allah ya baka ya kai lukumanu wa man yashkur duk mutumin da ya gode wa Allah kan neman da Allah ya bashi fa inna ma yashkuru nafsi goge nan da yake yi karuwa ne gare shi shi kanshi wato duk abin da ka gode wa Allah a kansa Allah zai nunnanka maka shi ya ƙara maka shi ashe ka ƙari kanka ne ba ka ƙari wani abun nan ba ka yi wa kanka ne amfani fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara duk mutumin da yayi yayi mutunci ya yi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala to sani fa inna Allah ghaniyyun hamidun Allah ubangiji wato abun godiya ne Allah ubangiji ya wadatu da zafinsa. da godiyan wani shi ya gode makansa yake alhamdulillahi rabbil alamin hamidun wato mahmudun fi samawati wa fil ardi wa fi kulli shay Allah ubangiji abun godewa ne a cikin dukkan abubuwa mutanen sama da ƙasa duk suna gode mishi idan wani a ƙasa ya ce shi yarda ba ya zo a cikin wato eh, eh, azhar Khalid Rabi'i yake Luqman bawa shi Luqman asalin shi bawa ne daga Habasha daga Abyssinia ya zama kafinta da sai mai gidansa ya ce masa ka yanka mana dabba daga cikin wayannan dabbobin mu wato cikin awaki ko tumakin mu ka yanka mana wani abu ka kawo mana amma za ka kawo mai isbah na hadi shata. kwalaba faƙala ohurut abdiyaba mutlatai ka fitar mana da mafi daɗin tsoka wato ka fitar mana mafi daɗin tsoka a cikin wannan daba abu biyu waɗanda su sun fi daɗi lukman saboda hikmarsa sai da yanke yanke ya tirar da zuciya da harshe ya gyara su ya kawo ma mai gidansa mai gidan ya ce to shi kenan ya yarda da wannan ya gamsu da shi an zauna wasu lokuta kuma yake masa ina so ka kawo mini abin da mafi muni a cikin dabba da yanka ka kawo mini sai kuma ya yanka masa <laughs> zuciya da kuma harshe ya kawo masa shi yake masa ah, shi shugabansa ya ce masa ah, lukuman na umarce ka kan ka kawo min mafi daɗin nama guda tsoka guda biyu ka kawo min harshe da zuciya na ce ka kawo min wanda ya fi wato mafi muni a ciki kuma ka kawo wato mini harshe da zuciya yaya ya ce masa to wa'annan abubuwa guda biyu harshen mutum da zuciyarsa in sun yi kyau ba abin da ya fi su kyau in sun lalace kuma ba abin da ya fi su muni saboda haka na kawo maka waɗannan wannan kaɗan kenan daga cikin kissar shi sai na lukman abdurrahman ibn yazid yana ya rubuto daga jabir ya ce allah ubangiji ya ɗaukaka lukman alhakim da hikmarsa sai wani mutum ya gan shi ya san shi dama kafin ya samu wannan hikima ya yi ya lukman ba kai ne ba wani wane ba wanda na sani <laughs> eh, kana kiwon dabbobin giya kusa kusan nan lokaci ba mai daɗe ba wa majalli wa ma yace yi ni ne yace masa ni ne sai yace masa to me ya kai ka wannan darajar da ka samu yace farko dai kaddarar Allah abu na biyu kuma ba da amana wato kiyaye amana da faɗin gaskiya da kuma barin duk abin da ba a sani ba zan shiga a ciki ba ko menene ake yi dai ba a ya shafe ni ba ba zai magana a kansa ba har wa yau dai umar maula gafra ya ce wata rana wani mutum ya tsaya a gurin lukmanin hakim ya ce kai ne lukmanin da ake faɗa ya ce eh kai ne bawan bani hashas kai ne bawan waɗannan mutane ya ce musu eh ni ne bawansu ah, ba kai ne kana kiwon su ba su da su ya ce masa iri eh, to ba kai ne bawa baƙin nan ba da wanda an san ka baƙi kuma abin nan ana ce lukman lukman eh, ne yake ini ne bakin nan ya ce masa amma baki na da kake gani ai a zahiri ne amma menene yake baka mamaka ke lamari na har ka zo ka tambaye ni irin wa'annan tambayoyi ya ce masa mutane suna ta zuwa suna ta wuce mu su zo ka da dabbobi su sauka su tambaye ka su kaga me za ka gaya musu ban sani ba su koma duk sun gamsu da abin da ka faɗa shi ne abin da ya sa na tambaye ka ya ce to wannan shi abin da ya sa ka zo ya ce eh ya ce to shi karami ne gare shi ya ce ya ɗan kwana ya ɗan ɗan kwana na ji abin da ka faɗa duka kuma na fahimci abin da kake nufi ni can da Allah ya yi ne, ina taƙaita kallo na ga lamuran mutane ba na yin dogon tsokaci a kan harkar mutane da halayensu sannan kuma ina rike harshe na ba magana kwan faɗi wani magana kwan na shiga cikin abin da ba ne ba sannan kuma duk wani abu wanda yake akwai shigo a cikin abinci ba wana da shi ba zan ci shi ba ko dukiya zan taɓa ba sannan kuma ina kiyaye al'aurata Allah ya bani wannan ala na maza tuka to ban sa ban sa ta cikin daukar zina ko ne abu na makoso daya sannan kuma duk abin da na faɗa ina cika shi da tabbata da zartar da shi sannan kuma ina yin alkawari ina cikawa sannan idan na samu bako ina girmama shi na ina kiyaye haƙƙinsa duk abin da kuma ba sa ne ba zan shiga a ciki ba wannan da na gaya maka shi ne abin da ya ɗaukaka ni ya bani ya bani wannan daraja a wurin mutane har wani shi <laughs> sai na yana gaya wannan mutum maganganta duk mutumin da ya aikata abubuwan da da sayin da lukumanu ya ambata zai kai wannan daraja ko ina yake ko cikin yahudawa dole su yi la'akari da shi balle in kana tare da wasu mutane daban <laughs> وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله ka tuna ya muhammadu ga waɗannan mutane da suke jayayya da kai ka ce musu Abinda da lukmanu ya gaya ma ɗansa yayin da lukmanu ya gaya ma ɗansa yana hali yana mishi wa'azi ya ɗana kada ka yi shirka da allah wato kada ka yi shirka kar ka haɗa ubangijinka da wani ubangijinka ɗaya ne ba shi da na biyu ba shi da kini eh. sami cewa inna shirka shi shirka wato la zulmun azim wallahi babban zalunci ne babu irin shi shi shirka zalunci ne to a lokacin da wannan aya in ji abdullahi ibn mas'ud والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آية nan da ta sauka sabai sun fara yin kuka sun taru sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi suka ce masa ya manzon Allah wannan aya ta yi mana nauyi wane ne cikin wanda zai ce bai yi zalunci ko zalunci kanshi ko ya zalunci wani wane zai ce shi ya kubuce daga zalunci wato da wuya wannan aya in dai ita ce hanyar kukuta daga azabar lahira to kaɗan ne waɗanda za su tsira sai manzo Allah ya ce musu a'a bayan da kuka fahimci ayar nan ba wannan aya tana nufin abin da Luqman ya gaya ma ɗansa ba ku ji shi ba Allah yana ce yana cewa ɗansa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim wato zalunci da aka faɗa a nan na shirka ne ma'ana dai waɗanda ba su eh, haɗa imaninsu ba su ɓata shi wato da zalunci shirka waɗanda sun imani sun kyautata shi ba su sa riya ko ganin mutane ko abubuwa kamar bauta ma gunki da sauransu ba su sa shi a cikin waɗannan ake nufi amma sauran zalunci na gaɓaɓu ba a ambace shi a nan ba ko da shi shi ma abu ne wanda yake Allah ya hana a nisance shi <laughs> ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وبنجي أنا تيوا وصينا الإنسان بوالديه Allah وبنجي yana cewa mun umurni mun iyayensa biyu iyayensa uwarsa da babansa iyayensa ne ko su ko kuma umubashirin ko kuma na bayan su duka dai wato mun yi shi wasiti mun yi shi umarni mun ba shi umarni ya kyautata musu su musulmai ne ko kafirai ne duka da ya kamata ya kyautata musu wato haka Allah yana faɗa a uhm, wasan yanzu hamalatu umu uwarsa ta yi ciki da shi wahlan ala wahal wahala bayan wahala rauni bayan rauni wa in ta haife shi kuma fi in ta haife kafin ka yaye shi yi ame wato yin ciki da shi da kuma yaye shi daga shan nono wato shekaru guda biyu ne a nushkur li wani walidai ka ilayyar masir kuma wato shi ne ma'ana dai ilayyar masir da wani makoma take to ne ma'anar wannan ma'anar shi wato sai na abdullahi ibn abbas yana faɗa cewa wato wannan aya ne tunda Allah ubangiji yana ce cikin wata aya wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a daga nan ibn abbas ya cire batun cewa mafi kaɗan ɗin na lokacin ciki wata shidda wato wata shida sun ne lokaci kankani na ciki idan mace mijinta ya aure ta ta yi wata shida da kwana ko ɗaya a gidan shi ta haihu to ɗan nashi ne ko ya je kotu ko ya zauna a gida wannan ɗa nashi ne ko ya haramta wani ce ɗan nan ba shi da uba ba saboda dai ga idan an ce ah, ya canza yana ce salasun shara ko to salasun shara ɗin in ka kire wato shekaru biyu a ciki ne zai saura wata shida to nan ne sai na abdullahi ibn abbas Allah ya kebe shi wannan fahimta kuma har yanzu duka malikiya da sauran malamai sun yi wannan ra'ayi <laughs> وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إذا سمى صامك أكن كاشي كي شركا دني هو كبر توحيدي هو كبر الديني ها آه؟ إذا أما صامك آه، أبن لك سني ما أنت مك أبن شي وكما كريتي شي فلا تطعهما كالكديسو أولا دين فتاة abin da ya faru game da uwar sayyidina sa'ad min abi waqas ta rantsa ba za ta ci ba za ta sha ba sai dai in ɗanta ya bar musulunci shi kuma ya mata lallai kin ɗauki nauyi amma ba zan iya ba kuma ba zan yi miki wannan ba to ana kwantar da ita ƙarfi da yaji <laughs> a ɗora mata abinci a bashi a bata abin sha haka dai har ta ta rasu shi kuma Allah ubangiji ya kiyaye shi da bar wannan addini ba sahibu ma fi dunya ma'rufa kuma ka abuce su a rayuwarka ta duniya da abu mai kyau wato ka kyautata musu a rayuwarka ta duniya kai da su ko da ba musulmai ba ne amma wata bi mhm, wata bi sabila manana ba ilai amma ina maka ina muku foro ubangiji yana ce yana mana foron cewa mu bi ta farkin mutumin da ya koma ga Allah mutumin da ya mika bisa hanyar Allah har ya kai ga Allah din nan mu bi shi shi yasa an ce malamai wato mutane duka farko dai su bi annabawa su ne man anaba ilallahi bayan su malamai su ma man anaba ilallahi can cikin malaman kuma akwai waliye waɗanda su ma man anaba ilallahi to ne duk wani abu da zai hana ka bin wannan abu nan yana umurce da cewa ka nisance su to ka rabu da shi ko waye shi summa ilayya marji'ukum kana makomanku dukanku ilayya gare ni gobe a lahira fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun zan ba ku labarin aikace aikacen da kuka yi ma'ana ne zan saka muku akan irin aikin da kuka yi alheri za a saka mishi da alheri shar'i kuma za a saka shi za a saka mishi da irin shi يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يات بها الله إن الله لطيف خبير أولي القمار ينا وتنسى وسيجي يا إن إن takus مثقال يا بني إنها للي إتا لمرين به in ta misqala habbatin in habbatin ko ta kasance misalin imanin komayya wato kwayan komayya ɗaya min khardali daga wato kwayan komayya abin da aka aikata ne a duniya ko da imaninsa kamar kwaya ne kankanwa kamar kwayan abin komayya da aka faɗa fatakun fi ta kasance cikin wani dutse a wani wuri a gefe can aw fi samawati ko kuma ta kasance a sammai dukansu duk da faɗin su aw fi launi ko kuma ta kasance cikin sassanin ƙasa ƙasashe bakwai ƙasa bisa ƙasa bisa ƙasa har ƙasan ƙarshe na ƙasa gaba ɗaya ya tibi Allah gobe a lahirin ta in kiyama ta tashi to kada ka ce za kada ka ce za a manta wani abu ba a'a wani abubuwa duka duka komai kankancin su za a zo da su za a tara su a gaban Allah inna Allah latifun khabirun Allah ubangiji masani ne da kuma masani komai da komai kuma khabirun kuma yana sane da baɗinin abu kamar zahirinsa zahirin shi kamar baɗin shi baɗin da zai kuya gare shi don dai kowa da kowa zai zo wurin Allah saboda haka ka kada ka ce wani abu daga cikin abin da ka aikata ɗin da za a manta da shi ko kuma ka ce a ah, saboda kankancin shi ba za a kula da shi ba a'a duk abin da ka furta ɗin nan za ka gan shi misali dai mutum yana zaune a gaban wato cd na na video ya ya share majina ya yi dariya ya yi murmushi ya miƙe ya karkata hoton nan zai bayyana ba tare da waɗannan abubuwa ba to haka Allah duk ya zana waɗannan abubuwa akwai wani salihin bayan Allah ana ce masa ibnu arabi hatim shi ne farkon daga cikin malaman musulmi ya yi maganganu waɗanda sun shafi motoci da abubuwan da na amfani da su shi ya ce balarabe a cikin waƙarsa ya ce inda safina ta la ta giri alal yabasi wato jirgi ba tafiya cikin tudu wato ƙasa sai dai a cikin ruwa ya ce ni ko na ga jirage suna tafiya cikin ƙasa ba cikin ruwa ba har ya da wani zane <laughs> eh, kamar ginin mota ko abubuwa na mota shi wannan ya ba da labarin cewa duk abin da ɗan adam malamai na tauhidi suna saɓani gobe abin da za a auna ɗin nan takardun da mala'iku suka rubuta suka rubuta ayyukan mu a cikin su ne za a auna su tun da zance ɗin arabi ne arabi ko ba shi da zati balle a ce za a auna shi shin za a auna wato ya za a auna shi misali ne to shi ibnu arabi yace shi Allah ya nuna masa duk abubuwan da mutum yana faɗa da yana zan ja da tufafin da zai kwatantu da su da sauransu waɗannan abubuwa duk ya gansa tsakanin sama da ƙasa ba za iska ba ya ga su ba za ta canza su ba saboda haka maganganun da kayi su ne za a bayyana kuma awon zai kasance a kansu kamar yadda yanzu ya zama abun abu ne wanda an sani malamai suna jarraba almajirai a akwai abin da akwai wani abin da suke yi kwanan za a auna da shi amma dai ya ce ya ci jarrabawa ya za ce ya faɗi ko ba ka ba ko da yana tsaye zaki za a ce ya faɗi <laughs> to kaga ba mamaki idan an ce Allah ubangiji zai jarraba tsakanin bayansa salihai da waɗanda ba su zama salihai ba ya bambanta tsakanin bisa ayyukansu ya sa waɗanda ya sa su aljanna da ya sa su wuta ba mamaki amma ibnu arabi ya ce ya ga duk abin da ɗan adam ya kwatantu da shi tun ran da aka haife shi har ran da za a sa shi kabari duk wani na abubuwa suna nan dukan su a yi rikodin su ba abin da zai bata zai shi ne a cikin hadisin abdullahi bin umar yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan kiyama ta tashi an fara hisabi Allah ubangiji zai kawo bayansa wanda ya sitirce musu sai ya tsaye da wani bayan shi ya sa hijabi tsakanin shi da mutane ya ce masa bawa na ka kyautata zaton ka ne amma ba yin nuna maka ga kai kai wannan kai ne ne to ka kalli ka kalli kanka tashinka zamanka baccinka yi barnan da kana yi ke tawo ke alheri da kana yi in lokaci ya tufafin da kake cirewa rashin lafiyar lafiyar ka da mai duka an nuna masa kamar yadda dai muna kallon wani wato abin nan wani wani tape ko kuma wani abin da aka yi kwadin shi ya nuna shi duk waɗannan abubuwa ka san da kai ne ka yi shi ga shi kana yi ita ya ubangiji ne na yi shi to me kake zato ita ya ubangiji ba ni da wani zato sai da abin da ka yi yace to ni na su tafiye maka waɗannan a duniya ban fallashe ka abin na buɗe su ba saboda nan lahira ba zan kama ka ba zan sutarce ka to ka gode wa Allah kan wannan nema to ka gani wannan mushkila da babbace wajen malaman tauhidi ana ta lokacin da mun tashi ma muna karatu in mun zo auna ayyuka sai ka ga malamin ganin shi zai zama biyu biyu <laughs> ya maimaita shi a ya rasa makamin abu wasu ce a'a mutane ne ma za a auna su wasu waje a'a takardun da aka rubuta wayan to ya san cewa mala'iku suna rubutu a cikin takardu ai ba san abin da mala'iku suna rubuta abubuwa a ciki ba saboda haka ka gani a cikin hadisi na abdullahi bin amr ibn as yana cewa maza Allah sallallahu alaihi ya yace za a zo da wani mutum daga cikin bayan Allah gobe a lahira sai a nuna masa ayyukansa da yi ciki sai a keɓe ayyuka munana da yi tiri-tiri ga sunan tonton ɗin barkatai nasu wato ɗauri ko kuma ce buhu wanda ya rufe sama da ƙasa duniya duk gaba ɗaya kan buhu har wajen tasa'in da tara ko kuma fiye da haka daga nan ƙasa har sama duk shi ne aikin shi munanan ayyukansa da yi to sai Allah ce masa kana kokonton wani abu daga cikin wannan yana ce ya ubangiji na na yarda don ne na yi wannan ike masa ko kana ganin malaiku na sun zalunce ka Ke a a ya ubangiji to kana da wani aikin alheri da kayi sai ya ji kunya ce a bani da komai ne kam shikenan sai dai na sallama ubangiji ce masa a'a tana da wani alherin da baka ɗauke shi haka ba ko shi yana nan wurin mu mun taskace maka shi sai a zo da wata guntun takarda ƙarama to takardan fa na can na haske ne amma dai sunanta takarda ne tunda aka saba rubuta abubuwa cikin takardu sai a zo da wani guntun takarda ƙarama sai da ya danta sai ta ya gogi wannan takarda mai za ta yi da waɗannan abubuwa wato waɗannan daure-daure eh, abun tare waɗannan tonton da na yi na laifuka ubangiji ce masa ne ya ce masa a'a ba a wanda zai zalunce ka yau kowa za a ba shi haɗin shi sai a fito da wannan takarda buɗe ta a cikin akwai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai a yi ta kan sikeli sai daga tarin yayi wa'annan tarin abubuwa da aka tara na laifuka duka da baki ɗaya la ilaha illallah ita ce za ta ci nasara ita ce tafi nauyi ma'ana dai mutum ne za a zo da laifukansa da an kaddara laifukan nan sun zama abubuwa ne da ake tabawa da sun cika sama da ƙasa da duniya duk gaba daya amma allah ubangiji zai ba wannan bawan allah saboda akwai haske na imani a zuciyarsa sai ya bashi nasara da kalmar ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wasu malamai sun kira ah, wannan ana maganan kafirai ne waɗanda sun yi laifuka a kafin sun musulunta amma bisa haƙiƙa manzo Allah ya faɗe ta kan dukkan al'ummarsa Allah ya sanya rabonmu duka a ciki da albarkar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف يا أنا كصيد سلّى da sharuɗanta da rukunanta tare da kiran lokutanta ka tsaida ta wa gurbin ma'arufi kan kai yi foro da abin da Allah Ubangiji ya sanya shi ma'arufi abin da aka fi sani na alheri Wani an kuma ka hani kanka ko kuma ka hani kanka da kuma mutane da abin da Allah Ubangiji ya hana shari'a ba ta yarda da shi ba duk da abin da aka ce mai kyau ka aikata abin aka ce ba kyau ka bari na على a أصابك kada ka yi haƙuri kan duk wani abu da ya same ka na wahala duk abin da ya same ka na masifu to ka haɗa da haƙuri domin Allah Ubangiji yana kawo yana kawo maka ni'imomi na ibada da alheri da abubuwa saboda ka goge masa yana maka ittila'i da munanan abubuwa rashin lafiya talauci da dai sauran abubuwa wanda rai ba ta so yana kawo maka waɗannan ne saboda ka yi haƙuri ya baka lada kowanne ne saboda a ɗaukaka shi a can lahira don shi mumini lamarin shi duk abin da mamaki a ciki ba za ya ce ya aikata wato abin nan in ya samu ni'ima ya gode wa Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa in wata masifa ne ta same shi yayi hakuri ma sai Allah ya gafarta masa komai ne da mumini ba zai tafi a banza ba saboda haka yace masa wanha anil munkar wasbir ala ma asabak إن ذلك من عزم الأمور وإذن سنة أبو بوا مهمي وإن واتدركتين من مهمي لمرأ waɗanda suna da ƙima a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma su ne na niyya na ƙwarai wato waɗannan su ne abubuwa na ƙwarai wanda zuciya na ƙwarai da himma ta ƙwarai ne za ta rike su ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا kada ka kawar da wato kuma turka ko kuma fuskarka ga mutane kana nuna musu takabburanci kada ka yi girman kai إن الله لا يحب كل مختال فخور الله بايا سنبوي wato mai girman kai mai takama wanda yana alfahari da abin da ya samu na dukiya ko lafiya ko girma ko kyau ko dai duk abin da Allah ba shi na ni'ima to Allah ba son mutum ya manta da Allah mani'inci ya tuna da kanshi da abin da ya tsaya kan ni'ima wanda ya samu kurum ya nuna fifiko kan bayinsa baya su wannan ka yi tawali'u wato kada ka ɗaga kai ka karkata fuska sama da girman kanka kana gani mutane duk ƙasa da kai ko masu ba su ke komai ba to ba daidai ba ne mashi ka مشيك واغضب من Kuma ka daidaita cikin tafiyarka kar ka yi takama a cikin tafiyarka sannan wagdud sauti idan kana magana kai magana da hankali ba kana ihu kan mutane kana tsawon banza ba inna ankara laswati la sautul hamid ihu ne kan kana ji ta kana jin ihu a cikin wato kuka na murya na jaki lokacin da yana kuka to ba abin da fi shi muni shi na jaki din nan haka nan duk mutumin da yana ta tsagar murya cikin abu kare da cikin lamurarsa duka to karkashin shi ba komai saboda haka ka nutsu kana magana kai makana magana da hankali kuma ka faɗi abin da za ka iya ka fahimta abin da za ka iya ka cika in alkawari ne ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه <laughs> وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة <laughs> ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير to har yau da a manzo Allah yana koya mana a cikin wannan aya na wanda muka gama la tusa'i haddaka linnas ubangiji annabi yana cewa rubba ash'atha aghbara ziqrin yusfahu an an yusfahu an abwabin nasi idza aqsama ala Allah la abarra kana samu wani daga cikin bayan Allah gashi ne yana da wato abin nan sai ya gaggo da abubuwa da gashi ne ba shi da wani tufa mai kyau ba shi da riga mai kyau ba shi da menene abu mai kyau ga shi da dautsansa yana tafiya a wurin mutane ba wanda zai kula da shi amma in ya Allah ka yi min kaza zai yi masa to wannan ma'ana dai ba dole ne ka san babban mutum tukun Allah zai karbi addu'arka ko kuma ya karbe ka ba a'a in dai zuciyarka mai kakka zuwa wurin Allah to Allah zai karbe ka saboda haka ya zo kuma cikin wani hadisi in wal yasira min riya'i shirku kadan din daga riya shirka ne saboda haka mutum ya nisanci riya inna Allah yuhibbu al-atqiya al-ahya al-abriya Allah yana son bayansa mafiya jin tsoro waɗanda sun koyi kansu cikin mutane waɗanda kuma suna da suna da wadata wadatan zuci da sauransu ne waɗannan ne zababu lam yufaqadu wayanda idan ba su zo taro ba ba mai tambaya in sun zo kuma ba mai abin da idan an zaru in sun zo taro kuma ba wanda zai san su mutane ne an boye su mutane qulubuhum masabiqul huda zukatan su fitullu ne na shari'a yanzu ne min kulli a muslima su ne suna tsira daga duk wata masifa ko kuma bala'i mai duhu in ya faru akan mutane sai kaga Allah ubangiji ya tsirar da su wato anan ne ana nufin shi Luqman ya yi ɗansa wasiki da wasu abubuwa ka nisanci shubura ka nisanci girman kai ka nisanci riya ka nisanci ji da kanka ka nisanci kokarin cewa mutane su yarda da kai kar ka damu mutane sun san ka ba su san ka ba sun gamsu da kai ba su gamsu ba duk wannan ba abin da zai cece ka a wurin Allah inda kai ka zama mutumin kirki ne saboda haka wato ayoyin nan suna da muhimmanci ba ga ɗan lukmanu shi kaɗai ba a'a gare mu mu musulmi duka shuba ita ma a son ta wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce hasabu min ilmi na ash-shar an yushiru nasu ilayhi bil asabi wato ai ya ishi mutum sharri wato ya ishi mutum sharri ya kai darajar da yana wuce ce wannan wane ne wannan wane ne ma'ana dai in ka san mutane mutane sun san ka dole za ka shiga cikinsu dole kuma ka yi abin da suke yi dole ka rufe ido daga barin hana su daga abin da suna yi mummuna to sai ka shiga wahala kai ma ka shiga irinsu amma ka ga in ba kula da kai ba ba wanda zai zai ce maka taimake ni ko ka yi min kaza ko an kai wurin polis ka je ka fito da ni ko an kai da alkali ka je ka gaya masa cewa ya yi ko ya taimake ni babu wannan shi ne yana daga cikin abubuwan da shi lukmanu din ya nuna wa wato ɗansa na farko ne batun tawali'u da ƙin shura da kuma kyautata halaye duka wato Allah Ubangiji ya sa cikin wannan wasiyar na lukman manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma yana cewa innal abda la yamlu bi husni bi husni khuluqihi darajati akhirah wa sharafi manazil wa innahu la da'iful ibadati gobe a lahira za ka ga wani mutum Allah Ubangiji zai kai shi da halayensa managarta ya kai shi darajojin lahira duka ya samu kuma wato masaukai masu kyau gine-gine da gidaje na aljanna masu kyau zai samu shi ko ibadarsa ba mai yawa ba ne wa ina wani yin su ko da taraka jahannam mutum da mummunan halayen shi kuwa sai a jefa shi cikin ramin jahannama a can karkashi fi darakin asfali min saboda haka mutum ya kyautata halayensa amma babban kyautata hali shi ne cewa mutum ya yi tsoron Allah ya yi mu'amalan kirki da mutane kuma ya kiyaye al'ajwafan baki karkaci haram da kuma alfardu karka zina zuwa dai ƙarshen abin da shi maza Allah sallallahu alaihi sallama, yana gaya masahabansa a cikin wato cikin rayuwarsu. Mabana mai tambaya yana cewa yana son bayanin alƙurnu talata wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shaida da khairiyya ne suke nufi shekaru ɗari ɗari ne koko ya bayanin su. To sai na Anas ibn Malik da sauran sahabai da wasu sahabai sun rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum Zan thumma yafshul kadhib zuwa zai karshen hadisi a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mafi alherin zabuna zamanin da nake ciki wato shekaru ɗari da nake cikinsu bayan su ɗari na biyu da kuma ɗari na uku wa'annan ƙurun su ne mafi fitan alheri bayan su fa za a zo da wasu mutane suna ƙarya su ba da shaidan zuru su haɗu da mata ba za su keɓanta ba kuma suna farin ciki da ɗannace-ɗannace da aikin saƙo ba sa farin ciki da ayyukan alheri wannan shi ne abin da zai sami mutane bayan ƙarni na uku ɗin nan to ƙarni na uku ɗin nan wasu malamai sun ce wato kamar zamanin sahabai da tabi'in manya kamar su ibn musayyab da al-zuhri da makamantansu da kuma waɗanda sun zo bayan su kamar imam malik da su shafi'i da ahmad bin hanbal da makamantansu imam abu hanifa dai yana cikin na farko ne cikin manyan tabi'ai ne don shi ya halarci wasu sahabai to ƙarshen zamani dai wato na annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato ƙarshen wanda ya mutu a zamanin shine amru amru amru ba amru ba amru ko amru ibn kufail amru ibn kufail shine na ƙarshe wanda ya rasu cikin sahabai ya rasu a kan shekara ɗari bayan a zamanin annabi sallallahu alaihi daga haifuwansa zuwa wani lokaci sai bayan shi kuma aka samu manyan tabi'ai sai bayan shi kuma an samu ƙananan wato abin nan ƙananan su tabi'ai wanda su imam malik sau suna cikin su to saboda haka karni uku da aka faɗa din nan larabawa sun ce karni suna nufin shekaru ɗari to amma dai a nan ana kimanta daidai zamani zamani kaza zamani kaza kamar dai zamani su yana abubakar zamani su yana sa'idun zamani imam malik to kaga an ambaci manya da waɗanda suke ƙasa da su wanda suke ƙasa da su a taƙaice dai ƙarshen an yi ittifaqi akan kamar ibnu abi zaid ibnu abi zaid ɗaya daga cikin mutanen eh, mazhabar imam malik shi yana shi ne karshen magabata kuma farkon wato shi ne ƙarshen salaf kuma shi ne farkon halaf halaf bi tahrifin lami to saboda haka wato dai in ka ɗauka akan ɗari ɗari ma ka dace in ka ɗauka akan zamani zamani ma ka dace abinda ake nufi dai zamani da wanda abubuwansa suna tare suna tafiya a rayuwanka ma in ka lura sai ka ga wasu mutane can ka halice su da su tafi wasu kuma ka halice suna nan har yanzu tare da kai wasu kuma kana gani kamar kai ma ka haife su sun tashi bayan ka su ne gaba nasu ne suna da barka ko haka ba to waɗannan duka kana iya amfani da kalmar arni ko kuma salaf to mafiya alheri a faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama wato mutanen da wato ɗari na farko da ɗari na biyu da ɗari na uku malaman malikiya duk sun yi tifaƙa kawai ɗari ɗari ne wasu ƴan tarihi kuwa sun ɗauka shekaru talatin shine ƙarni guda amma wannan ba a aiki da shi ba. wannan tana tambaya ne mace ce tana da bashin azumi akan ta na wata ramadan wata guda kuma ina zaton kamar tana nufin ga wani shekara ya wayo bata samu ta biya ba to za ta yi azumi tare da mutane kuma azumi ya wuce za ta biya amma tana ciyarwa tana biya tana ciyarwa wannan ciyarwa kan shi abinci na mutum wannan miskini guda kullum tana fitarwa tare da kwanakin da za ta yi azumin su wannan hadisi yana tambaya ne akan hadisin ah, manzo Allah sallallahu alaihi sallam da ya ce mutumin da ya suranta wani sura Allah zai azabtar da shi har ya sama wannan surar rai kuma shi ba mai iya sawa ba ne yana son bayani akan hadisi dai ingantacce ne ana hadisi na sai da muhaz hadisi ingantacce ne wasu ma duk sun waito wannan hadisi yana nuna cewa idan mutum ya suranta sura sun ce mai inuwa kekeke kamar daga abin nan taɓo ko kuma daga ya sassaƙa daga itatuwa eh gunki gunki ana nufin surar gunki ne ba foto na rana wanda yanzu ana zana shi ana ɗauka na haske ɗin nan wanda yake bashi da wani ƙawam wanda bashi da ƙawam ɗin nan ba komai a kansa haka malamai dai sun yi gamo a kai Maulana wannan yana tambaya akan hadisin Sayyidina Abu Hurairah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a ranar tashin kiyama ba za ta tsaya ba har sai kun ke wasu mutane wanda takalman su na gashi kuma kun ke turkawa kuma wani hadisi daban yana cewa ku bar turkawa matukan sun bar ku to yana son bayani tsakanin <laughs> eh to wannan hadisi dai yana nan ga ayi sahihi ne to amma yana da ta'awili ma'ana dai ku bar turkawa inda suka bar ku ku bar habashawa inda suka bar ku duk hadisin na ya ruwaito amma ba maganar hani na gaba ɗaya ma'ana ne ku shirya in kuna so ku yaƙi turkawa to ku shirya sosai in kuna so ku yaƙi abin nan habashawa to ku shirya sosai wannan a zamanin da sun ƙware wajen yaƙe-yaƙe wato amma idan ba su taɓa ku ba ba su taka ku ba to kar ku nemi faɗa da su shine dai ma'anar wannan hadisi wato idan ba su ne sun kawo muku sun tilasta muku ku yaƙe su ba to kar ku taba su amma in sun taba ku to ku dage ku yaƙe su shine dai ma'ana amma in an ce wata al'umma ba za a yaƙe ta ba ai sai su zo su kore mu madar ƙasa da wani yana tambaya akan zakka cewa an sani alat na sana'a babu zakka a cikinsu amma yanzu akwai mutane wanda jarinsu kamar motoci ne na haya wanda kuma shine suna samun kuɗi mai yawa kwarai a ciki amma kuma kuɗin yana zuwa lokaci-lokaci coci wannan idan shekara ya kewaye ana tara shi ya sa lokaci ya kamata mai su ya sa lokaci idan lokaci ya yi motocin da yana amfani da su wato na hawansa babu zakka a kansu kamar gidan ɗakin zaman shi to amma motocin da shirya su na haya wasu malamai a da ne masabar mali akan zakka tana cikin ribar da ake samu da gare su ne sun arorin wato babu zakka amma yawancin malamai yanzu a malikiya sun karkata kan idan kana da motoci na hawan ka kire su daga ka hana su daga zakka to kana da kuma motoci waɗanda dama ka saye su don a yi aiki da su to waɗannan kana kimanta su ka haɗa kan riba ka da zakka ga baki ɗaya wannan zamani ne haka suke yi. Malana wannan kuma mai tambaya na ƙarshe na tambaya akan mahaifansa a cikin shari'ar musulunci a haƙin ɗa ga mahaifarsa na namiji da mace duka akwai shi su tarbiyyantar da su tarbiyya mai kyau su ciyar da su su shayar da su su ba su tufafi su ba su wurin zama su kare su daga duk wani abin da zai cuce su har su kai wani imani lokaci musamman yaro iya balaga sai ya kai wato ya balaga in balaga ya san ya mafarki cewa shi namiji ne ya isa wato bulo to wannan shi na haƙƙinsa ya sauka daga iyayensa sannan kuma yarinya idan an zo da abin ɗauka ta bayan an ɗaura mata aure an zo da motoci ko kuma jakun eh, dawakai ana sa ɗauka a ɗauka ta a kai ta gidan namiji to lokacin haƙƙinta ya sauka daga kan babanta ba an gane abin da nake nufin to wannan dai shi ne lokacin amma yara tun suna ƙanana har su balaga nan haƙƙin su yana kan baban sun sha'anin dukiya ne sha'anin ajiyewa da sauransu duk amma lokacin da an balaga din nan fa nauyin su ya sauka daga wurin iyaye eh, su ne ma ana neman su kyautata ma iyaye kuma tun da sun zama manya. Mhm. Maulana game da maganin muddatul hamd ah, likitoci suna da wani lokaci suna sabawa da Mm. da malaman fikihu suka faɗa mm-hmm. to a wannan yanayin me kenan wanne ya kamata a ɗauka ba da misali kamar na karancin lokacin mudda ɗin da kuma mafi yawan sadaka to gaskiya um, da na zo na so yi magana kai zama muka wato batun wata shida ɗin da aka faɗa an faɗa ne saboda rufin asiri domin musulunci baya so fallasa mm. musulunci baya so a tozarta mutane tunda akwai shubha na dalili da hujja sai na abdullahi ibn abbas ya bayyana kuma sauran sahabbai sun yarda amma idan an lura ai halittar mutum tana da lokaci musamman wanda an sani wanda kuma likitoci sun fi kowa sanin shi tunda aikin su saboda haka idan mutum an hake shi bai kai wa'annan shekaru ba ba za a ɗauke shi cewa ɗan halal ba a bisa ilimi amma shar'an sai mu yi aiki da abinda da shi Abdullahi bin Abbas ya faɗa don eh, mu karanta yawan ɓannace-ɓannace eh, a cikin tarayyar musulmi wato mu karanta shegu a cikin tarayyar mu na musulmi ba wai duk an samu shi masu yace wannan shege ne wannan kaza ne ko an gane ita ce hikima kurum a cikin wannan lamarin mm. don kaga ba yadda za a zo a ce a'a ilimi na Umaru ya yi ƙarya ya gushe cikin wannan matsala a'a Allah dai ya san mace za ta yi ciki wata nawa wata tara da kwana goma da haihu ko ba haka ba yawanci to in dai ta haihu bai kai haka lokacin hankali Umaru ya tashi ke to matan nan fa wannan wannan da na hawa ne misali to Abdullahi bin Abbas ya nuna a'a in dai ba ƙasa da wata shida ba to to daga nan kaga asirin ya rufu kuma yaron ya dai ya tarbiyantar da shi tarbiya mai kyau ya zama nashi da kuma ya lahira ya zama nasa am don kar a zo a fallashi mutane eh an bude kofa irin wannan an bar na ibnu abbas din za a shiga cikin ke bude yawa sai ka ga shekara daya an samu shehu dubbai a cikin tarayyar musulmi ko an gane abin da muke nufi mm. yawwa Allah ya taimaka da